Masu sauraronmu, Hudu Kafinta, kashi na talatin da biyu. Mama ce ke zaune da ita lokacin da ta farfado. Ganinta da ta yi asibiti ya sa ta gane asirinta ya tono. Ya jiki abin da ta ce da ita kenan, da sauƙi ta faɗa a hankali. Ƙarfe goma da rabi na safe aka sallame ta har lokacin bata ga hajiya ko alhaji ba. Jikinta duk ya bi sanyi. Kai tsaye motar mama suka wuce. A cikin motar ma ba wanda ya yi magana. Sai da suka yi nisa da asibitin sannan mama ta ce, Kin bani mamaki Nafisa, ashe abin naki bai tsaya a neman kashe auren 'yar uwarki ba har da bin maza? Da kika san ba za ki iya rike kanki ba, me yasa kika kashe ki Mama ya isa haka, ba sai kin nemi gaya min magana ba, wanda kika yi ranan ya ishe ki. Lubna kuma ke kanki kin san saurayina ta aura. Allah ya shirye ki Nafisa. sai dai ki sani duk abin da kika yi ba iya ki zai tsaya ba darajar gidan gaba ɗaya zaki zubar daga haka bata kuma cewa komai ba har suka isa gida sai da za ta fita a motar mama ta ce alhaji na jiran ki a falo da ɗarɗar ta bi bayan mama har suka shiga falon alhajin alhaji na zaune jukum lokacin da suka shigo fatima kira min zainab abin da ya faɗa kenan ya bi na fi da kallo tana durƙushe ƙasan kujera can nesa da shi har mama da hajiya suka shigo bai ce da nafi komai ba Hajiya ma idanta ya firfito saboda kuka tunda aka ce musu zubar da ciki na fita yi. Hankalin Hajiya ya tashi. Ciki bayan wata na shida kenan da mutuwar auren Nafin, mama ta miƙe za ta bar falon Alhaji ya ce, "Ki zaman ki." Ya dubi Nafi ya ce, "Ke, daga idan ki kalle ni." Ta dai ɗago ta amma bata kalle shi ba. Kika kawo mijin da kike so na miki aure. Kika kashe aurenki, ban miki magana ba, na barki kina zawarcin ki hankali kwance. yanzu kuma cin fuskar da zaki min kenan don ubanki da kika san ba za ki iya rika kanki ba me yasa kika kashe auren iye ya daka mata tsawa alhaji kai hakuri kaga baka da lafiya mama ta faɗa da tausasasshiyar murya ba wannan ba don ubanki wa kike sasancin da shi har kika samu ciki shiru ta yi magana ba ba magana nake miki ba ba ta yi magana ba ya tashi a harzuke ya nufi kanta ya fara bugunta ta ko'ina Da kyar mama ta rike shi tana ba shi haƙuri. Hajiya kam tana zaune duk bakin ciki ya ishe ta. Alhaji dan Allah ka yi haƙuri. Abi abin nan a hankali duka ba shi ne abin yi ba. Sai da ya zauna sannan mama ta kalli Nafi ta ce, "Ke ma ki bashi amsa mana, ba fa isasshiyar lafiya gare shi ba." Nafi ta ɗago ido ta kalli Alhaji da ya zuba mata ido yana huci ta ce, "Hudu ne." Ya subhanallahi, mama ta faɗa cikin kiɗima. "Hudu? Wani hudu?" Alhaji ya tambaya yana neman ƙarin bayani don shi bai kawo hudun Lubna take nufi ba. Hudu kafinta, mijin Lubna, ta faɗa kanta tsaye, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kina da hankali kuwa Nafisa? Shi ne ma ya ce na cire saboda abin kunya ne a ce yana auren Lubna kuma a ji min ciki. Ita kanta Lubna ta taɓa ganin mu tare, kawai dai mama ce ba ta son magana ta fito shi yasa ta hana Lubna ta faɗa maka. Mamakin kalaman Nafi suka sa mama ta kasa magana. Hudu na shago kiran Alhaji ya shigo wayarsa. Ya ɗauka da sauri, dama ya kwana biyu bai kira sirikin nasa ba. Da kiran Alhaji ya amsa gaisuwarsa, cikin murya mai haɗe da damuwa ya ce, Ina son ganin ka yanzu. Cikin nuna damuwa Hudu ya ce, Alhaji kana kasuwa ko gida? Ina gida, iya abin da ya faɗa kenan ya kashe kiran. muryan Alhaji ya nuna masa akwai damuwa, don haka ya bar shagon a hannun yaransa. Gida ya wuce a gurguje watsa ruwa ya canja kaya sannan ya wuce gidan su Lubna Ina fargaban me zai tarar a can. Har lokacin ba wanda ya motsa daga inda yake zaune. Kunya da bakin ciki ya sa Hajiya za ta tashi a wajen amma Alhaji ya hana ta. Ganin iyalan haka ya san akwai babbar matsala. Gaishe su yayi sai dai mama ce kawai ta iya amsa masa. Alhaji ya fara bayani. Hudu ka san ina son ka kuma ina ganin girman ka. Da haka ka faɗa min gaskiya tsakaninka da Allah. Tunda ka auri Lubna ka taɓa neman Nafisa? Hudu ya zaro ido ya ce Allah shi shine shaidata, Alhaji tun da na rabu da Nafi, ban sake neman ta ba. Alhaji ya kalli Nafi ya ce, ke kuma algunguma maimaita abin da kika faɗa mana ɗazu. Nafi ta fara kame-kame sai da Alhaji ya daka mata tsawa sannan ta ce, Ni da Hudu muna neman junanmu, shi ya min ciki kuma shi ya ce na zubar da cikin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil Shi ne abin da Hudu ya faɗa. Ya dafe kansa yana ci gaba da karanto addu'o'in da za su kawo masa nutsuwa. To ka ji abin da ta ce, kuma ta ce Lubna ta taɓa kama ku tare. Me za ka ce game da wannan? Dalla dalla ya yi wa Alhaji bayanin abin da ya faru ya ƙara da cewa Alhaji ka bani lokaci zan kawo maka shaidar saƙonni da kuma kira da take min. Na san na goge su amma whatever it takes, whatever it will cost me, za ka ga saƙonnin nan. Ya kalli na fi ce, ke kuma tun da raba ni da farin ciki na kike sanyi, mu je zuwa akwai Allah. Daga haka ya tashi ya fita. Bayan tafiyar Hudu, Alhaji ya ce kowa ya tashi ya tafi. Ranan har dare Alhaji bai samu nutsuwa ba. Ya fi ganin Nafi ƙarya take masa, amma kuma idan ya tuna cewa Hudu ya taɓa neman Nafi a baya sai zuciyarsa ta zargi Hudu. Hudu kam gida ya koma don ba zai iya komawa shago ba. Ya jima yana jimamin sharrin da Nafi ta masa kafin daga bisani ya sa waransa dole ne ya kare kansa da kuma martabarsa ko da kuwa za su shiga kotu da Nafi. A haka Lubna ta dawo daga wajen aiki ta same shi. Mr. Kafinta ya aka yi kana gida a wannan lokaci? Kar ka zama lazy bone fa. Rubna ta faɗa lokacin da ta shigo ta same shi kwance kan kujera. Ganin bai amsa ba, yasa ta karaso wajen da sauri. Are you okay? Are you sick? Jawo ta yi jikinsa, ya rungume ta sosai ya ce, I don't want to lose you. Please trust me, Hayati. Me ya faru wai? Remember, ka ce daga yanzu ba secret tsakaninmu. Ki haƙuri, kada ki ɗaga hankalinki da duk abin da za ki ji. Ya warware mata duk abin da ke faruwa. Kallonta yake cikin fargaba saboda bai san me za ta ce ba. Fatan Fatansa Allah ya sa ta yarda da shi. ‘Yar dariya ta yi sannan ta ce, saboda wannan ka hankalin hankalinka? Mamaki ƙararra ya bayyana a fuskarsa. Da gaskiyar ki bai baci ba? Ranar mama ta ce min idan na biye wa nafi za ta mai da ni divorce kamar ta. Anni kuma ban ban shirya ba. I love my husband. Murmushi ya ce thank you Hayati and I love you too. Alhajin Sinafi, ya kira Alhaji Inuwa akan yana neman Suhail don numbarsa da yake da shi bata shiga. Abba ya ce masa Suhail yana Abuja kuma ya canja numba. Idan ba matsala Alhaji ka turo min numbar da yake amfani da shi yanzu. Alhaji, duk da yanzu babu aure tsakanin Suhail da ‘yarka, hakan bai rage girman ka da nake gani ba. Maganar gaskiya shine Suhail yana karɓan taimako ne a can Abuja. Alhamdulillah saura masa wata ɗaya ma a sallame shi kuma gaskiya ya canja sosai. Cikin rashin fahimta Alhaji ya ce, Me ya same shi? Abba ya ce, Ka san yaron nan bai bar shaye-shaye ba har bayan aurensa? Abin takaici fa har kokin fa yake sha. Ikon Allah. Alhamdulillahi don yanzu ya samu nutsuwa ya watsar da komai. Masha Allah, Allah ya ƙara shirin mana da yaran mu Abba ya amsa da amin. Don Allah Alhaji Inuwa kamin alfarma ɗaya mana. Kwana biyar kenan da zubewar cikin nafi. Tashin hankalin da take ciki ba kaɗan ba. Wannan karan har anti amarya da bata cika sa baki cikin maganar ta ba sai da ta sa baki. Sai dai duk inda za a je ba za ta canja maganar ta ba. Dole ne yadda ta ji kunya Hudu ya ji kunya kuma dole auren Lubna ya mutu. Ladidi ta same ta a ɗaki akan Alhaji ya ce ta shirya karfe hudu yana son ganin ta a sa Dama yanzu Ladidi kaɗai ce ke mata magana. Daga Hajiya har mama kowa ya fita harkanta. Balle Alhaji da ko ƙerarsa bata gani ba tun ranan. Ana sallar la'asar suka ɗunguma gidan saboda tun da safe Alhaji ya kira akan yana son ganin su duka biyu da karfe hudu. Ka Kaga mun makara karfe hudu har da minti takwas fa. Sai dai kin bani kafin ki fita. Oh, Mr. Hood, ka bar ni na fita fa. I just asked for a simple kiss. Ta ɗan turo baki ta ce to ka rufe ka. Murmushi Hood ya yi sannan ya rufe sa. bai ji komai ba sai rufewar kofa. Dariya ta fara masa lokacin da ya fito daga motar. Kin gudu ko? Zan bi ki bashi ai. Alhaji, Hajiya, Mama, Nafisu kenan a falon lokacin da Hudu da Lubna suka shigo. A dararance suka gaisa sannan aka ci gaba da zama wanda kowa a ransa ke canke-canken musabbabin kiran wannan taro da Alhaji ya yi. Bayan minti sha biyu da zuwan su Lubna aka kira wayan Alhaji. Ka shigo kawai abinda Alhajin ya faɗa kenan. Sallamar da suka ji yasa dukkansu suka bi kofar da kallo. Sun yi mamakin ganin wanda ya shigo ɗin. Sai dai Nafi ba a mamaki da tsoro ta tsaya ba har da fargaba. saboda ganin Suhail da ta yi yana shigowa falon. Sai da ya zauna sannan ya gaishe da Alhaji da su mama wanda Alhaji ne kawai ya iya amsa masa, sannan Alhaji ya fara magana. Na kira wannan taro ne domin a samu mafita kan abin da yake faruwa. Suhail zai gaya mana dalilin da ya sa ya saki Nafisa har saki uku bayan aurensu shekara ɗaya ne da watanni. Ya dubi Suhail ya ce, Bismillah, Suhaila ya gyaran murya sannan ya fara ba da labarin abin da ya faru tun daga lokacin da abokinsa ya gaya masa ya ga Nafi a hotel har zuwa kama ta da yi da namiji a gidansa. Hankalin Alhaji ya tashi, jijiyoyin jikinsa suka tattaso. Ashe ki karuwa ce Nafisa? Dan ubanki an yi haka? An yi haka? An yi haka ko ba a yi haka ba? Ƙarya yake wallahi. Maganan ɗan shaye-shaye ba abin yarda ba ne, Nafi ta faɗa tana neman tudun dafawa. Suhaila ya dariya ya ce, Daɗin abin ma ina da shaida, Ganin yana shirin ciro wayarsa aljihu yasa ta kwalla kara tana kururuwa. Ki mana shiru Alhaji ya daka mata tsawa. Suhail ya mika wa Alhaji wayarsa ya ce ka buɗe bidiyon zaka ga gaskiyar komai. Hannu na rawa Alhaji ya buɗe bidiyon abin da ya gani ya sa hankalinsa ya tashi wayar ta faɗo daga hannunsa yayin da ya saurin dafi kirjinsa yana numfashi da ƙyar. Mama da Lubna suka yi kansa da sauri. Kada ku manta ku danna mana subscribe. nagode